ba a gaban ka ba garba mahauci ya saki tantabaru ce ta kama gabanta to haka ma auren rayya da abm adanan zai rabu sai na mutu ban bi da yadda za fita da ni amma yaƙi ke ma shaida ce wato kai ma yanzu ka fara gaban kanka ko Adiya, ba ta wani maka da ba. Ba gane shawarar ne maka ba. ne ina ka kai ta?